to assalamu alaikum wa salamu ala rasulillah a'udhu bi kalimatillahi ta min sharri ma jama'a da kuke saurara akan peace dawa media wannan video muna son yi kokari ka share very important and emergency video in lamari ya zo irin wani abu aka da ya zo na batun corona virus. Allah muke kallo muke roko ya kawo mana saukin shi muna da danwa babban malamin mu da zai zo ya wayar da mutane lamari sallan juma'a da baka samu da sallan asuba da sallan jama'a da yake damunka zaka gan kaman ranar juma'a ba za ka ka masallaci ba ku kukulle to wani tutu-tuka ne don wani abu ya kai zo shi ilimi ya bude muna da mazabai da muke bi a cikin lamarin addinin mun ga mazabai guda fudu da ake bi na ahlus sunna su ne imamu shafi ahmad bin ambal Imam maliki da Imam abu hanifa in wani maslaha ya zo wani mazabai da mu biya muna sauki mu samu mu yi sallan juma'a maybe ku uku ku biyu ku fudu ku biyar ku shida ya ne dai maka sauki muna da malam da dai yau da ya taimaka mana salamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malam eh, shek ya ne namu iya mu duba yanzu kamar kan na baraka ya zo ga shin akwai zattutukan malumma da mutane da suke gida da su iya su duba su samu sallan juma'a inda ba su je ba shin wani abu ne zattutukan malumma ke cikin malumma guda fudun ga da ya zo da mutane sauki su samu ladan sallan juma'a bismillah ustaz بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا تو الفرق والله بسم الله اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تو da farko dai kafin mu shiga kai sai kafin mu shiga cikin wanga magana bari mu bar mutane su fahimci kaga fatawa da malumma suka muna Kan eh, dakatar da zuwa masallaci da sallan juma'a ba wai an yi fatawa ne da ke kore hukuncin wajibcin sallan juma'a ba amma ita fatawa ne da take baka an baka ya sunan ne, an dauke ma laifin rashin zuwa na'am laifin rashin zuwa haka dauke amma hukuncin juma'a yana nan a wajibcin ka yanda take haka ma al'umma suka fari sai suka buga misali da farin Allah madaukakin sarki a cikin suratul bakara na'am ayan da ke cewa inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah na'am faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi hmm. ayan ya zakkaro kamar an haramta ma cin alade da mushe da sauransu na'am amma in mutum ya samu kanshi a cikin sanan na yunwa ne ko an masa shi ne ya ci mushe ko ya ci alade shi Allah ya ce Bala isma alaiki ba ya da laifi masha Allah kaga nan in ka duba siyakin wanga aya in ji malumman cikin usulul fiqh siyakin wanga aya yana nuna maka hukuncin haramcin eh, alade da haramcin ya sunan shi giya mushe mm. da wani duka na nan ba share ta ba amma da lura ya sa in ka yi baka da laifi na'am to wai ya kamata mu fahimci to in mu fahimci wannan she mu zo kaga sallan juma'a abinda muke ke gaban mu yanzu shine sallan juma'a sallan juma'a kuma shi gaya ne kaman a ce shine abinda ake tun yi sallah amma abinda ya zama wajibi da kur'ani ya kawo muna shine wajibshin tafiya zuwa ga Na'am. aya na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah na'am to sa'ayin nan fas'au ila dhikrillah horo ne Allah ya yi horo ku fita ku tafi zuwa ga eh, sunan shi juma'a na'am kani to yanzu an hana mu shi sa'ayin nan shi da ya zama wasila ne da zai kai ka zuwa ka je kai sallar juma'a na'am an hana mu wannan wasilan tafiya movement mun na unlimited shi na'am shin yanzu eh, sallar juma'a eh, ya ya zama wajibi kanmu ko a'a to akwai fatawowi da malum masu kai daga cikin shi yana cikin eh, assembly of muslim jurists majalisar fuqaha shimal amerika na amerika ga kenan na'am cikin wagangan da suka yi fatawoyin da suka yi sai suka cewa kare yanzu an ce kaka zo masallaci yi zuwa juma'a aka hana ka shin zan za mu duba shi kan abinda maluma ke faɗi a darura ta kaddar bi kadara bi na'am an hana ka waje amma kana nan cikin hanka da komi shin juma ya waje ba kanka in ka samu akwai jama'a kamar kana gida kai da iyalanka za ku iya ku yi juma'a to nan ga akwai ababen da ya kamata mu duba na'am zai kusanto muna da wanga mana daga cikinsa kamar batun azumi aka ce mace da take take tsinkayen ta saba yin hairin da take duba watakila maybe gobe na samu haida ta sai ya zo daren da ce an ga wautar ramadana kaga a wasu malum ma an ce ta dauniyar ramadana ko da ta san gobe ta ga jinin ta ta dauniyar ramadana in ya mm. kai ta ga ta sai eh, ba ta ba ta azumi in ba ta gani ba tana da azumi kwarai na'am kaga to bisa kan haka maluma suka ce wajibcin sallan juma'a kamar imam haka nan suka bayi da hukuncin wanda aka sare shi an sa shi prison kamar imam ahmad lokacin da aka sare shi in ya kai lokacin juma'a yana yana niyyar zuwa juma'a in ya kai bai ya ce ba she ba kan hanzarin da yasa bai ya ce an sare shi so laddaruran sare shi da aka bai ya ce ba kaga yanzu shi ya dau eh, niyyar zuwa ke to abin da yasa ake kawo wadanga maganganu duka ne saboda ya bar zukatan mutane sa muhimmancin sallan juma'a da sallan jama'a ya saura cikin zukatan mutane a san kamar hukuncin shi na nan kan wajibcin shi ba sauki ba ba sauki ba na'am innama abinda dai aka bani laifin da in ba ka te juma'a ba dauke laifin rashin zuwa na'am shi wanga hukunci da maluma suka bayan yake bayewa na'am to yanzu mu dauke kana gida kai da iyalinka sallan juma'a kaga sallan juma'a mata su da farko juma'a ma bai wajaba kansu na'am shi yasa an ka zo ka ce za ka yi juwa irin wata kara ka tattara iyalai kan ta ce ba ta yi ba ta da problem tun da farko wa bai ba kanta ba na'am ba kai kamar sa mata to to malum ma sun yi bayani kan wanga a wuraje daban-daban a mazhabal malikiya suka ce in mutane kun kai mutane goma sha biyu na'am za ku yi fayar da juma'a dayanku yanku ya hutu ku yi juma'a mazhabal hanafiya suka ce malikiya ma ustaz ya kuri don musa malikiya daidai nawa goma sha biyu mutane goma sha biyu 12 malikiya to muje je kuma muje a hanafiya suka ce mutane uku imamu abu hanifa ya ce mutane uku uku to a mazhaban eh, hanabila na'am da mazhaban shafi'iyya suka ce mutane arba'in. So imam imamu Amban bin Amban da imamu Shafi su mutane arba'in suka ce daidai su biyu su biyu su sun saya wuri guda. Na'am. Okay. Haka ne. To yanzu abin da muke ciki ne kaga fatawoyin da malumman suka ba muka yi bibiyar fatawan duka. Yawanci ya eh, kowa kaga mazhabi in za ka bi mazhabi don musulunci in kai mukallid ne kana taklidi ne ba ka kai ka yi ijtihadi ba. ba ka san ka da alat ko ka da ababen da yi ka ijtihadi kan wani ababa na'am kamar yadda muke mu duka talibai ne ba za mu yi mu ijtihadi ba shi abin da malumma suka yi ijtihadi kai suka fadi muna na'am ne biyan mazhabi na'am kuma ijtihadi kawai ana yin ijtihadi ne kan abin da ba nassi kai masha Allah ka gane na'am kuma yadda ake fadi malami ke fadi cikin littafi ya sunan shinga ewo eh, wal ijtihadi inda ma ya kunu lima daliluhu maznunun wallazi fihi dalilun kati'un fa huwa kama ja'a ila nazi'un aw bila niza' ko ijtihadi ana yin ijtihadi ne cikin abinda dalilin shi ake doubt ciki na'am amma abinda dalili qati' ya zo ciki ba doubt ciki ba mu da wani doubt ciki yanda ya zo haka da haka okay to kaga nan malum ma sun yi sabani ne don annabi bai ba mu bai kayyade muna ga ban da ya kamata ku yi sallan juma'a ba na'am shi yasa nan ga dalilin shi magnun ne zanni ne shi lumar suka yi ijtihadi ciki wadan suka ce uku wadan suka ce goma sha biyu wadan suka ce arba'in to yau an ce fata wanda ya zo yanzu kan batun wanga eh, masana eh, amma malam kankate wurin nan shin malumman garuka da suka fadi arba'in imam abu hanifa ya ce uku imam maliki ya ce goma sha biyu kan wani dalili suke sai suka ba da numbers kowa na da kaga kowane mazhabi suna da usulun mazhabin su okay naji okay suka doki shi yasa na kawo maka mam annabi bai kayyade mu da number ba shi yasa abin ya zamo doubt ne ya zama doubt okay ya zama doubt dalili ya zama doubt tamun nan zanniyin ne so ya kamata malum masu yi ijtihadi na'am to a ijtihadin maluma hanafiya shine suka ce uku ne a istihadin malumman malikiya suka ce goma sha biyu a istihadin malumman hanabila da yasu duka su kuma suna sai kan dalilai ne ok to shi ke faru amma za mu shiga cikin wannan in eh, za mu shiga ya ja muna lokaci muna son a samu abin da ya ba damuwa insha Allah yanzu abin da mu shiga fata wanda ya tawo da yawa sai kaga wani gari sai ce an hana juma'an sam kamar Saudiya Kuwait yawancin su suna bin mazhaban Hanabila na'am hanabila kuma sun ce arba'in kai kuma kasan hankali bai dauka a ce kuna gida guda ka kira ka ku arba'in yana da wuya a samu haka haka shi yasa an sauke kawai kun sallan azafar ya isa na'am in ka je wani garuruka kamar Jordan zuwa sauran su kuma shafi'iyya ne na'am su ma suka ce ka zamna gida ka yi azafar to yanzu malam kan ka ci da magana azafarin nan da ka yi biyu da ka yi kamar sallan jimma ko fudu da ka yi raka'a hudu da ka yi ok to shi kenan shi kenan to to amma Allah na baka ladan ladan kaman ka ta juma don kala da niyan ko mun zo kan shi insha Allah to shi kenan bismillah mun zo kan shi kaga kaman Afirka da muke ciki bangaren mu na West Africa yawanci malikiya na'am to malumman malikiya suna ga kaman in kun kai goma sha biyu wannan abinda hankali na doka ne zaka yi irin gidaje ku zaka yi samu mutane kun kai goma sha biyu wanda juma'a ya waje ba a kan na'am za ku iya kaga ba yaro ba mace kenan haka ne baligi sun yi wani abu amma ba dole ne kansu na'am ku da juma'a ya waje ba kanku kun kai goma sha biyu za ku yi sayar da juma'a da mm. yanku ya ba ku yi juma'a mm. a wurin malumin malikiya ke na'am in ka je karkaran eh, indiya da sauransu su hanafiya su sun ce mutane uku ne to to kan fata wanda maluman eh, eh, fikihun garin garin Amerika, wa'yan su suka je ne bisa kan hadisin annabi da nana Aisha ta rawaito ta ce wa annabi ba taba bashi zabin ababa ba shi ya duki mai sauki mafi sauki a cikinsa shi dai abin ya zamo laifi na'am sai zama ya tanci abin shi yasa an muka doki wayan ga tunda ba wai annabi ya kayyade mu da bane kan bisa ga tsawon ma malukman na'am in kun kai ku uku kuna gida da juma'a ya waje ba akan ku za ku yi sallar juma'a ku uku akan ra'ayin imamu abu hanifa haka hanafiya kaga nan sun sun tun rajaha maluma da na maluma da suka yi sun yi sun gabatar da eh, wannan kaulun yan hanafiyan nan kan sauran eh, fadin sauran maluma da dalilin cewa hadisin annabi da ke cikin sahih bukhari kamar ba a taba ba annabi zabin abu ba face ya zabi mai sauki a cikin abin ba to shikenan wayannan wani malumma ne eh, cikin malumma fikiyu a garin ga na America. Na ga abubuwan duka, na ga waɗannan duka, bismillah. Aha, shi yasa nan ga abin da ke gaban mu kenan. So sallar juma'a bi nan ga an dauke ma laifin in ba ka ce ba. Bisa kan fata wanda malumma suka yi. Na'am. An dauke ma. Kuma akwai hadisin annabi da ya zo aka ce, idan bawa ya kasance yana da wani ibadan da yake yi ga Allah, Shi tafiya ko ciwo ya zo ya sa bai yi ba Allah zai rubuta mai ladan kamar yadda ya saba yin shi da yake da lafiya ko da yake na'am so kaga wannan rashin zuwan mu eh, ake kiran shi juma'a ba ka samu kate ba amma yana cikin zuciyanka da niyyar da da ina da iko da na tafi saboda mu kiyaye muhimmanci sallar juma'a a cikin zukatanmu ka dauniya ba kai ka ce ba kai sallan zafa Allah zai baka ladanka innamal amalu bin niyyat kenan bin niyyat na'am Allah zai baka ladanka Ina zafa raka'a hudu na'am don juma'a baya tabbata shaida hutuba fa shaida ba ah. shi yasa yanzu mutane mutane uku da suka da kirayi imam abu hanifa kamar suna ghana ko najeriya ko america nan kula gida ku uku ne shaida ku yi shai guda ta shi wani hutuba dan kadan shai ayi sallah To yana kuma yana da yana da arkanan shi da sharuɗan shi ya kamata bi shi ya san wayannan duka. Shi yasa ya kamata a kira sallah duka ko? Eh sakankanin ku eh. To shikenan bismillah. yi kutuba sakankanin ku ku yi sallah. To shikenan. Amma ya kamata ya san wayannan sharuɗan kutuban ke sharuɗa da arkanan kutuban kafin ya yi rukunan rukunan kutuban ya kamata ya san su tun yayi. To in bai sani ba fa? Kaga nan ga ku duka ba ku sani ba hannu ne ku yi asabar kawai ya su, ba dole ba <laughs> to shi kenan <laughs> na kar ka je wa kokarin kana ƙara abu ka bata wani abu ka bata wani abu na'am don musulunci yana ga cikin manufan shari'a ne a kiyaye bata a gyara gyara na'am na'am ah. na'am shek da shi a kiyaye kuma eh, abin da ke bi fahimta yawancin mu afirka yawancin mu maza malikiya sai dai yanzu da shabab aka ja ka yi karatu su suka zo da hanabila da sauran shi ba yawancin mu aglab malikiya shi yasa ya kamata a kiyaye wannan kuma za kana kallo kaman da malikiya ne eh, kana gana mu yan wata Afirka mu kama malikiyan goma sha biyun nan ya fi da mu je mu kama Abu nifa kenan. akwai wani zai zo ya ce ma bisa ka fatawan hanabila ya ce ma ka yi sallah zafar ka gida ka yi juma malami ka daidai fadi da yi laifi da yi laifi ba na'am haka wani malami ya zo ya fadi ma ko oh, okay ka yi kun kai goma sha biyu za ku yi kutuba gida ku yi sallan ku kun kai eh, yana nan shi ma ya sai akan fatawan maluman malikiya ne yayi magana na'am ka gane na gane saboda ana yin haka ne saboda a kiyaye akwai abin da malama ke kiran shi talfiq al madahib na'am kana kame kame ne ka kama nan wanda ya ma ka kama nan ka kama nan wannan nan kuma musulmi ya kamata akwai discipline cikin abin da muke kana da zop cikin abin da kake yi eh, amma malam ka san wani lokaci ni ina yan wacin dan yi wala abin naji ba babu ali fa shan jump wurin kawai <laughs> ba yi eh ai ai sai sa ka kamu da maza ba sai sa yanzu ka duba abin da ke tafiyan ga wallahi ni dai na kama imam Abu Hanifa mu uku kawai mun sallan jimman mu eh kawai tafiya nan bar batun malikiya shi ya taji daga ba kaga masalan ne ba na'am masalan ne kaga eh, a cikin addini na'am fahimtar da malumma wurin abinda kamar yadda muka fadi da farko abinda ijtihadi kowa na da ra'ayin shi da fahimtar shi shi yasa in wani ya fadi abinda abinda ya zama babban abu mai ban tsoro ne wani ya fadi ra'ayin shi sai kai ka ce nakan nan shine dole ya kamata ya Eh, wannan wrong ne haka ne, wannan ba daidai ba ne. Abu mai ban tsoro ne. Hmm. Ka kama naka sai ka kama, shi ba kama nashi sai ya kama. Eh, almuhimmu da murika musulmai ne muna tafiya da alkitabu wa sunna. Wa man ijtahada na'am asab falahu ajran. To. Ko ba haka ba. Hmm. Wanda ya yi istihadi, istihadi ya zama daidai ga wanda ake so yana yana lada biyu. Kai da kai sai kai kuskure kana da lada daya masha Allah mun gode kaga duka dai abin ba wai dalili ya zo da yake yanyanke kamar gashi dalili ne tabbatacciya ba doubt ne zanni an yi zannin ganga kai ne she kai yi kuna duk hadi kuka yi kowa nashi ya zama daidai masha Allah na'am na'am sai ka kira kowa kan nashi na'am na'am ko abu na biyu kuma da ya kamata mu fahimci ne to ladanai da suke zuwa mm. a kiran sallah kaga abin da zai bar ma mu fahimci kamar hukuncin eh, sallan jama'a ba soke ba hadisin da annabi ke cewa an yi ma mutane hanzari sallan eh, jama'a saboda hadari na'am ladan in ya zo ya kira daga masallaci ce ce musu sallu fi rahalikum wa sallu fi buyutikum kan da yazo cikin hadisan na'am ku yi sallah a gidajen ku mm. shi yasa yanzu ladanai daga gidan nan in sun kai hayya ala falat karshen nan sai su fadi sallu biyutikum ko fi biyutikum ko ba ranan masallaci bane su yan gida ne eh ai san naka ai yasa muke fadi ya kamata duk masallatai ya kamo ah, ina bidan ba kada kai kiran sallah ka ce sallu fi rihalikum ko sallu fi buyutikum na'am yana ga ladanan da suke masallatayya ne okay ladanan masallatayya ba irin na unguwa-unguwa yana dai zamanin shi kawai ya gaji ya sha inuwa ah, ladanan masallatayya ake magana na'am ladanai na masallatayya hmm. da za su fito su yi su ce sallu fi rihalikum kaga su yanzu sun zo masallaci suka yi sallah su yi sallan su a masallaci she waɗanda ke gida su su saura gida su yi sallah ku saura gida ku yi sallah she yasa ya kamata ladanan mun na manyan masallatayya na su fadi wanga ko sallu fi biyutikum su fadi eh sun zo su kiran sallah su saboda a kiyaye a tabbatar ma musani kaman sallan nan yana nan akan wajibcin shi in an ci an sare mu ga barin zuwa sallan juma'a saboda wani larura in ya kai juma'a nan wayan gama salatayya za su su fito su yi kiran sallah su ce ma mutane ku yi sallah a gidajen ku eh to sallu fi tukun nan kaya ka fassara mana cikin Hausa don wani bai jin larabanci an fani bai sa abin da aka fani ba dukan shi ne ku yi sallah a cikin gidajen ku to yau mun samu karatu eh, eh don ba karatu sallah a cikin gidajen ku maluma suka yi magana kan wanga suna batun cewa ne eh, saboda a kiyaye eh, muhimmancin sallah ta mutane kar a kyale okay tunda an ce mu yi sallah a gida jama'a yi fatawa kowa ya zama gida ya kai lokacin kiran sallah ba kiran sallah ba ka sani ba zafar ma ya kai ko la'asar ya kai ba ka jin kiran sallah ba ka san ba a a fito a yi kiran sallah eh, abin an ce ikhtilatin nas ne gamuwan mutane da yawa ne amma ladani ya fito shi da liman kawai ne ya yi kiran sallah suka yi sallah shi liman ko mutane biyu uku bai ba ta komi ba saboda iyaye ma mutane kamar sallan nan na nan mana nan akan wajibcin shi masha Allah mu da kamar muna kaman gari kamar America gara ba ka ma jin kiran sallah da hmm. farko kana ni dan naji to kana ji eh da ni masallaci kiran sallah ke ga gaskiya ne gaskiya ne ku yadda kuke zan ga kuke ga irin wajajen da kuke ga ba ai karanci haka ne kaji kaji na kan phone ai haka ka ji kan phone kwarai shi yasa in ka ji na kan phone shi kai sai a ya kamata apin phone ma kara mana san lufi biyu cikin to wannan ya fito ga masu su wanda suka yi application ke akali akali to shek wala mu na karshen magana cikin maganan mu don naga karancin lokaci na'am karshen magana ne abinda mutane wan bala'i ne ya same mu sai mu doke shi mu yi hakuri abinda musulmi ya kamata yake hakuri ya kamata kai na'am ka kiyaye kaman ka dai san kaman sha'airan Allah shine ne sayar da sallah wajibi ne yana kan wajibcin shi amma ruda sa ka ce ka yi shi a gida na'am kuma hadisi annabi ya tabbatar ma da cewa kaman in ka in ka saba yin abu wanga masu wanda saba sallah kenan an saba yin sallah kana zuwa cikin jama'a kana yi sai Allah ya sa wani larura ta zo ba ka iya kace ka yi shi yanda ka saba annabi ya ce wo wanda ya saba yin abu ce tafiya ya zo mai ko ciwo ya kasa yi Allah zai ba shi ladan yadda ya saba yin shi da lafiyar shi ko ladan yadda ya saba yin shi a lokacin da ba tafiya Allahu akbar alhamdulillah kaga musulunci yana jawo muna yana su maslahan mu ne a nan duniya da nan da lahira masha Allah shi yasa shi mutane mu duba mu kiyaye insha Allah Allah sa mu dace amin amin shaka mun gode na'am ringa addu'a insha Allah ringa addu'a kiyaye ababa na sabon Allah na'am a kiyaye sabon Allah ala istighfari Qur'ani na ce muna wa zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas na'am yudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un na'am wacewa barna ta bayyana akan ban kasa da kan ruwa duk baki daya da abinda mutane suka kashe suna yi na'am to Allah kuma yana dandana muna abinda muke ya sunan shi ya yayi wannan ne ya dandana muna abinda muka abinda muka kasance muna yi hmm. na laifi da sauransu to Allah ya fi muna shi aya kuma na cewa walau yu'akhidun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah zai kama mu kan abinda muke yi ba zai bar ko halitta dai akan ban kasa ba na'am shi sa ya kamata mu kiyaye insha Allah akwai magana da wani dan yi na'am gani kan Facebook mai muhimmanci to kaga wanga cuta na corona na'am ya waye mu da hankali na'am muna tunanin muna cikin duniyan da mun ci gaba a cikin technology na'am mun ci gaba a cikin ilimin eh, likitanci na'am ma gashi eh, america aka yi magana superpowers duniya america da china da sauransu america zai ce muna gani nan ga shugaban kasa shi fito ya ce su america muna da karfi da ba iya mu duniya china ya fito ya ce yana da karfi na wane ne russia ta fito ta ce tana da karfi na wane ne to amma ka duba yau abin da ya tsoratar da waɗanda duka baki daya ba wai eh, ake kiran shi wadda na sojoji ko wane ne ba ah, ko karfi na waɗanda virus don karami <laughs> ya tsoratar da duniya baki daya shi kowa na cikin panic Allah masana ilimi muna mun nisa cikin ilimin tip eh, na likitanci ko ba su san ba su yanzu aka suna cikin virus ba san virus ya yake ba to Allah ka mu da sauki ya bar samun basin shi ya zama ya sunan shi ya zama wahala na'am na'am kaga wannan gwada mu wa mutane ya kamata mu koma ga Allah insha Allah da shugaban kasa Trump yake fadi ko hmm. in this time ko an san mu America gari ne da take koma ga Allah mu koma mu yi addu'a kaga America ma ta koma ga Allah Allah kai <laughs> musulmi insha Allah Allah ba mu iko Allah ba mu iko Allah ka yafe muna mun gori sha ka shika muna da addu'a to insha Allah ko da akwai wala abu karshe ne naga kana duba wala ba akwai magana ne eh to na san na san da ababen da zamu faɗi din mun faɗi eh ba damuwa eh to shi eh, kenan mun wada baba kuma ta taso abinda maluma kaga dan mu ba maluma bane almajirai almajirai haka ne muna kusanto da abinda maluma suka faɗi ne saboda yan uwaye mu almajirai da wayan da ba almajirai ba su samu fahimta don ba kowa zai samu lokacin zuwa karanta abin da maluma suka faɗi ba haka ne shi samu namu ne ba mun zo ne kusantar da shi ga yan waye in ya so a fahimci na'am so abin da muka fada ya zama daidai Allah ya tabbata amin amin amin Amin. Wanda kai kuskure kuma to daga gare mu ne sai a yafe muna Allah ya yafe wa mu duka baki daya. Amin amin. Wannan cuta kuma da ta fado muna Allah ya kiyaye mu. Amin amin amin amin. Amin baki daya ba amin amin amin. Wanda ba musulmi ba. Amin. Allah ya kiyaye mu baki daya. Amin amin. Allah ya dauke muna wanga cuta. Amin amin. Baki daya. Sunan shi mu mamasa mu kiyaye ababen da aka ce mu kiyaye mu sa imani kaman Allah zai kiyaye mu da addu'a ko wani lokaci da zikiri kuma addu'an da ka saba yi a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa ama shaytanin wa ama wa min kulli ainin lama lama bismillahi allazi la yadurru yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samaa'i ai shakin nayi wala gaduwowi kullum ba she mutane ba su sani ba yanzu da corona ba su san ni na san corona ya dade ba <laughs> Allah muke da kai mu da jagora wallahi kakana Allah jikan ustaz Ali shi ya koya shi ya koya min wanga addu'a tun more than 25 years ni addu'a da nake yi ne wallahi gaskiya ban taba bari shi ba hmm. cikin kasatin shi na ji eh ni ustaz Ali ya koya min o oh, cikin kasatin ustaz Ali kai ka ji ko wallahi ni da kai na wanda koyi eh ni darika na ni da darikan da ya bani ke kenan wanta wanga addu'a tun na kankani wallahi da kai na cikin kaset yawan cin kaset na haddace wanga Allahu akbar Allah ji kanshi Allah sa ya huta ba zkar sabah wal masa da kanshi yawan jin kan don shin ma na ta kasance tana bugawa kowanne safiya masha Allah wayyo ustaz Allah ji kanshi to Allah ka sa shi cikin addu'a da sauran wa'anda mamata da suka mutu duka sa cika addu'a cika addu'a gaba da insha Allah Allah ya ji kan muna mamatan mu baki daya amin Allah ya ji musulmi baki daya amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم جنبنا الفتنة والآثام والشرور آمين من ذل المعصية آمين إلى عز الطاعة يا أكرم الأكرمين آمين اللهم ارفع عنا البلاء البلاء والوباء آمين اللهم ارفع عنا الأمراض والبلايا اللهم آمين. ارفع الأمراض والبلايا عن آمين. المسلمين آمين اللهم فرج كلب المسلمين في كل مكان آمين. يا رب العالمين آمين اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين آمين اللهم اجعلنا آمنا في أوطاننا آمين. اللهم آمنا في أوطاننا آمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا آمين. على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم آمين وعكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد آمين ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا آمين حتى يكونوا في دون الحد مطمئنين وإلى قيام الأشهاد آمنين آمين وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم arhamar rahimin ya rabbal alamin amin amin amin amin amin kan da kawo kai kokari she ka sha wannan video ya samu ya a ci amfanin shi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala alihi wa